الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى المتمسكين بسنته إلى يوم الدين yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da saduwa a yau goma sha biyar ga watan ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da goma sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a nan masallacin jami'ar atd da ke nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa wanda muke farko farkon suratul bakara muna wa allah maɗaukacin sarki godiya da ni'imarsa kamar yadda kuma muke yin maraba da lale ga mu wanda shi ya saba jan baki Abdulrahim mansur yalwa da allah ya sa ya dawo bayan bayan tafiyarta gasar karatun alkur'ani mai girma ta kasa da kasa a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a birnin dubai kamar yadda duk kuka ga karatu kuma kuka ga yadda ta kaya muna godiya wa Allah madaukakin sarki akan ni'imar ta ta alqur'ani mai girma wa kafa biha ni'ima an kammala karatu lafiya kuma jiya aka yi bikin ruɓewa kuma kamar da kuka gani baya cikin waɗanda suka samu kyauta baya cikin waɗanda aka kira domin a ba su ja'iza wannan ya faru sakamakon abubuwa na farko mu'jiza alqur'ani ta ta kamar yadda kuka ji karatu ya samu kurakurai kurakurai kuma a hadda wanda kuma illa ce babba haka Allah madaukakin sarki yake kaddara abin da ya ga dama musamman kuma don nuna isar wato da kuma buwaya ta littafinsa da kuma gazawar mu mutane Allah albarkace mu kuma ya gafarta kurakuran da aka yi na biyu shine saboda kasancewarsa a sabon shiga ne a harkar musabaka baya da gogewa a harkar musabaka domin ko musabaka ta jiha bai taɓa yi ba sai kawai ya je musabaka ta duniya ka kuma ya akwai matakai a gabansa da yawa to wannan ya sa dole akwai anxiety akwai sauransu don haka ba za ka haɗa shi da wanda ya daɗe yana yi ko kuma ya taɓa hawa kujera da ta kai ta ƙasa ko makamancin wannan ba sannan dalili na uku kuma shine tsarin musabaka ta dubai ya bambanta da tsarin musabaka ta waɗansu wuraren ba wai zallan don kuskure ba ne don tana iya yiwuwa ka samu wanda ya karatu da ya kuskure ko ɗaya ba amma kuma bai samu komi ba ko bai fito ba duk waɗanda suka bi karatukan za su ga waɗanda aka yi tsammani da yawa ta iya fitowa gabar gaba amma kuma su ma ba a kira su ba ballantana wanda ya samu kuskure so akwai abubuwa da yawa ne da ake la'akari da shi a tsarin wato gudanar da alƙalanci na gasar karatu alƙur'ani musamman kuma irin na ƙasar dubai wanda yake da abubuwa da yawa na peculiarity ala kulli babban nasarar a ciki ita ce karatun alƙur'ani sannan kuma yaro ne mai koyo don haka ya fara koyo ne muna fata Allah ya sa ya zama hanya ce ta zama babbar makaranta a gare shi wanda zai fara koyon yadda zai goge akan karatun alkur'ani kuma Allah ya ba mu albarkar alkur'ani gaba daya da ka dai yanzu alaran mu da ya fara kaninsa adam muhammad yalwa yanzu ya kuma benci shi kuma ya hau da ka za a fara jinta yanzu sai da mara karatu yar dubai da ka a bari mu dan baka dan fagen sai ka sake ɗauko mana daga safiya zuwa inda muka tsaya mu ji irin naka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم بسم الله الرحمن الرحيم أجل ربهم وأولئك billahi minash shaitanir rajim a cikin nan an je Allah madaukakin sarki ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya yi rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim da kuma akan jinsu wa ala absarihim ghishawa kuma akwai yana akan ganunuwansu wa lahum adabun azim kuma suna da wato azaba mai girma wannan shine inda muka tsaya a cikin karatun da muka karanta zuwa na ƙarshe wannan kuma shine bayani dangane da bangarori guda biyu na bangarori uku wato na mutane karkasuwansu dangane da imani mujahid Allah ya mata rahama yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya fara da muminai saboda darajar su domin da su ake farawa sai ya ba su aya hudu da ya zo kuma akan kafirai tsantsa sai ya raba biyu sai ya ba su aya biyu amma da ya zo magana akan munafukai sai ba su aya goma sha uku saboda haɗarin da ke cikin munafunci da kuma yadda al'amarin su ke da rikitarwa muminai al'amarin su a fili yake kafirai al'amarin su a fili yake amma munafukai al'amarin su a koye yake mayaudara ne mayaudari kuma ba sosai ake iya gane shi ba wannan shi yasa Allah ya ba su dogon bayani saboda a tsara fahimtar su domin dama Allah maɗaukacin sarki ya ce za mu ta maka bayanin su har sai ka gane su an fahimta ko sannan kuma Allah ya ce dama baka san su ba Allah ne ya san su sai dai da kaɗan da kaɗan Allah maɗaukacin sarki zai ta maka bayanin har ka fahimce su don haka kafin mu je bayani dangane da wannan kashi na uku wanda shine kashi na munafukai akwai kashi da Allah ya mana bayani akan su sune kafirai bayan abin da muka ji akan menene kafirci kuma su wane ne kafirai kuma yaya nau'ukan kafirci yake ta yaya za a ce mutum ya aikata kafirci yanzu abin da ya rage shine Allah ya ce mana walahu azabun azim suna da azaba mai girma kar ku manta a nan gaba kaɗan akan munafukai Allah zai ce walahu azabun alim bima kanu yakribun wannan kuma ya ce walahu azabun azim menene girmar azabar kafirai ne azabar da Allah zai wa kafirai azaba ce mai girma shi sa Allah ya kira ta mai girma duk abin da ubangiji shine mai girma wa huwal aliyul azim kuma yace mai girma ne to lallai abin yana da girma shi sa Allah yace azaba ce mai girma kuma azabar su ta haɗe tun daga nan duniya har zuwa barzak rayuwar da za a yi kafin a je a cikin kabari har zuwa rayuwar cikin wato in aka tashi daga kiyama a farfajiyar kiyamar kafin a shiga wuta da kuma idan aka shiga wutan shi kuma har abadan abidina a cikin wahala suke shi sa Allah ce walakum azabun azim suna da azaba mai girma azabar su ta zama mai girma saboda sun aikata laifi mai girma Allah madaukakin sarki ya ce aikin da suka yi na kafirci Allah ya ce shirka laifi ne mai girma inna shirka la zulmun azim to wannan shi yasa Allah zai musu azaba mai girma kafirai dukkan daga farkon su har zuwa ƙarshen su tsanani ne ba sauki Allah ya ce su kafirai su ne mafi munin abin da Allah ya halitta duk abin da Allah ya halitta yake da muni bai kai kafiri muni ba innal ladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah Allah ya ce kafirai su ne mafi sharrin halitta gaba ɗaya shi yasa daga an mutu sun shiga cikin sun shiga cikin wahala annaru yuqraduna alaiha guduwan wa ashiya za su shiga cikin wato tsanani na wutar da za a rinka wato bijiro musu da ita da safe da marece kullum har ranar da za a yi tashin kiyama ana yin tashin kiyama kuma za su tashi a cikin firgici za su tashi a cikin razana Allah ce walau tara id fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib inda za ka gansu a lokacin da suke razane suke firgice kuma a cafke su cafke wanda ba za su iya kubce mata ba sannan aka cafke su mutum yana kokarin bada hanzari yana cewa shi yaya ma dama a ce ya mutu dama a ce ma ba a tashe shi ba shi kudinsa bai masa amfani ba shi wane ne wane ne yana cikin surutu ba ma za a saurare shi ya gama ba za a ce ku zo ku fagullu a kama shi a masa kukumi a ta a cikin sarka a ɗaure shi sun maljahi sallu sannan a jefa shi a cikin wuta idan aka zo jefa su a cikin wutan kuma wulaƙanci tun daga ƙofar shiga wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumara kaji kafaru sun shigo kenan karanta wannan muji وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وينذرونكم لقاء haka za a musu wannan wulakanci sai an kawo su kofar wuta masu jiran wutan masu gadin wutar sai sun musu tambaya ta wulakanci su ce a'a me kawo ku nan yanzu manzanni ba su je sun bi ku har inda kuke a garuruwan ku a kasashen ku a zamunan ku sun rika muku wa'azi suna gargadin ku akan kar ku zo nan ba wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada ba ai muku gargadi akan haduwar ku na yau ba qalu bala su ce an yi mana walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin kaga kafiri na bi so saboda innal kafaru sannan bayan duk wannan wulakanci an yi musu za a ingiza su a shigar da su cikin wuta ana musu kira na wulakanci innal ladina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون نعم قالوا ربنا فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قلوب نعم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم waɗanda suka kafarta in sun zo ƙofar wuta ana kiransu ana ce musu ai wato baƙin cikinku da fushinku da ƙyamarku da halin da kuke cikin nan yanzu ai ƙyamar da Allah maɗaukacin sarki ke yi akan ku ya fi ƙyamar da kuke yi wa kawunanku da yanzu kuka zo ƙyamar da Allah ya yi akan kafircinku ya fi wannan ƙyamar da yanzu ba ku so ku shiga wuta akbaru min bakatikum anfusakum iz tud'auna ila al-iman fatakfurun yayin da ake kiran ku zuwa ga imani kuma kuke kafirci sun shiga cikin innal ladina kafaru kenan sawa'un alaihi to sai a injiza su a cikin wuta idan aka sa su a cikin wuta za a fara azaba azabar da ba a san ran da za a gama ba kuma ba za a san ran da za a gama ba za a yi tayin azaba ne Allah madaukakin sarki yace alladina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum alladina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azab na'am zidnahum azaban fawqa al'azab bima kanu yaksibun bima kanu yufsidun Allah ce idan aka fara azaba kar ka dauka na gobe akwai sauki karka ka dauka na jibi akwai sauki kar dauka idan ka saba da zama a cikin jikinka zai saba da shi kamar yadda ake sabo da wahala a'a na yau zaka jiya na jiya na gobe zai fi na yau na jibi zai fi na gobe haka za a yi ta yi la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun ba za a taba sassautawa ba babu rangwame babu sassauci babu babu babu kuma wato samun sauki kullum a cikin tsanani ake kuma ba za a samu ranar da za a fitar da su daga ciki ba kuma wannan azaba ta wutan kenan amma a cikin wutan kuma akwai waɗansu irin nau'uka na azaba banda ƙonawar wutar na farko shine ita kanta wutar wato zafinta zai sa fatar mutum idan ta zagwanyi a madadin a ce ta ci gaba da ci har ta tafi a'a sai a sake sabuwar fata saboda ita fata idan aka samu maka lauya din nan ai zafin da mutum yake ji a jikin fatar yake ji don haka wannan wannan layar da suke saman idan suka kone mutum ya ɗanɗana sai a sake sabuwar fata kullum haka za a yi ta yi kullama na bijar baddalnahum junudan ghayra hal yaduqul azab to ana cikin wannan kuma sai nau'uka na azaba tufafin su tufafin azaba ne abincin su abincin azaba ne ruwan shan su ruwan azaba ne sannan ana kwarara musu azaba hayakin su hayakin azaba babu sauki babu sassauci ta ko ina menene tufafin an wuta الله يكفي هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم نعم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم نعم يصهر به ما في بطونهم نعم Allah ce sallabi na kafaru kafirai utte atlaqul thiyabun min tufafin su ma da wuta aka sassaka su aka aka saka tufafin da wuta da sinadarin wuta da shi ne aka yi wato tufafin da za a ɗinka musu su sa a jikinsu. su ka karke tsammani ai yadda mutum yake yana jin zafi yana kawo abu yana lulluɓa sai dan tare to tufafin ma na wuta ne yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zuba musu ruwa tafasashe kuma a kansu ana kwararawa wannan shine irin tufafinsu abincinsu azaba abin shansu azaba Allah maɗaukakin sarki ya ce duk lokacin da suka nemi akan a ba su wani abu su sha saboda tsanani ya sa ga zafi ga kuna za su nemi a san musu wani abu su sha sai a hana su ba za a ba su abun aljanna ba so da za su yi kuka wa 'yan aljanna wana ga ashabun nari wana duk lokacin da suka roƙa akan a ba su a san musu ko ruwa a fidu alaina min alma ba a ce ba a ba su su sha ba ku dan zuba mana ruwa ya dan diga akan mu mu ji dan sauki sai su ce inna allaha harrama kuma alal kafirin Allah ya hana ruwan sha da abin da Allah ya azurta mu a cikin aljanna ya haramta shi akan kafirai kaga inda ladina kafaru duk dai sunan kafirai kake ji yanzu kafirai ba za su rage wa kansu wannan wahalar tun daga nan duniya ba duk lokacin da suka nemi a kan a ba su wani abu su sha ko a ba su wani abu su cuci sai a ba su abinci ko a ba su abin sha na cikin aljanna haka Allah maɗaukakin sarki ya ce menene abincin yan alfan wuta cikin suratul kahf Allah maɗaukakin sarki ya ce kafirai idan suna cikin wuta Allah maɗaukin sarki tun anan duniya ya ce ko ka yi imani ko kar ka yi imani Waman sha a falyumin wa waman sha a falyakfur sai Allah ce inna a'tadna lizalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima idan suka nemi a basu wani abin da za su sha sai a basu ruwa amma ya ruwan yake kal mufli yashwil wujuh ruwan nan yadda ka ga narkakkiyar dalma haka ruwan yake yashwil wuju suna kawo tun kafin su sha zai soye fuskar su amma kuma ba sai sun sha saboda in dai aka kawo ka ce a kawo wallahi sai ka sha ya tajarra uhu wala ya kabi yusi uhu mutum yana kwankwada kuma baya jin cewa yana wucewa yana sha yana makalewa wa ya'tihi al-mautu min kulli makan kuma mutuwa ta zo ta ko ta ina wa mako bai mai amma ba zai iya mutuwa ba yana cikin wannan ne yana nema shine zai ce ya laita haka na karkabiya ina ma da zan mutu shine Allah ce la yuqda alaihim fayamutu ba za a ba su dama su mutu ba wala yukhaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta musu azabar ba kadhalika najzi kull kafur kowane kafiri wannan shine sakamakon sa wannan shine ma'anar walakum azabun azim don haka ya ɗan uwana mu guji kafirci ta duk fuskarta kuma wallahi ka gode wa Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya baka ni'imar ka tsira daga hanyar wuta Allah ya sa ba kai kafirci ba bayan Allah ya tsirar da kai kuma ka ƙi kafirci ka kyamaci kafirci kamar yadda kake kyamar tun a nan duniya kar a saka a wuta wa an yakraha an yaruda ila al-kufri ba'da iz an ba'da an anqadahu Allah min kamar ya rahu an ji ku ƙazafa finna mu ji tsoron azabar Allah mai girma wadda Allah ya tanadar da ita ne ga kafirai shi yasa Allah ya ce wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wannan wutar wanda aka tanadar da ita domin kafirai wannan shine ma'anar walakum azabun azim wannan shine ma'anar walakum azabun azim suna da azaba mai girma akwai wani abu mai girma da ya wuce wannan girman kuma akwai ta azaba da ta wuce irin wannan azabar wata irin azaba Allah zai yi irin azabar da baka taba gani ba baka taba ji ba kuma bai taba zuwa kwakwalwa lokaci za a iya irin wannan azabar ba saboda Allah ce fa yawma idin la yu'adhibu azabahu ahad a ranar ne Allah zai yi azabar da ba wanda ya taba yin azaba irin ta Allah duk yanda kake gani akwai alamar tausayi da jin kai da Allah yake da ita nan wallahi Allah baya da tausayi akan kafirai shine ma'anar walahum azabun azim suna da azaba mai girma Allah ka tsare mu mu je gaba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما نعم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane man yaqulu akwai waɗanda suke cewa aman na billahi mun yi imani da Allah wa bil mil akhir mun kuma yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minin sai dai su ba mu'minan bane na gaske yukhadi'una Allah wai nema suke su yaudari Allah walladina amanu kuma so suke su yaudari waɗanda suka yi imani wa ma yaqda'una illa anfusahum sai dai ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu wa ma yash'urun su dai ba sa sani ne ba sa riskar hakan ba sa ganewa wannan shine farkon magana akan kashi na uku na mutane wa minan na daga cikin mutane sai Allah bai faɗi suwaye mutanen ba Allah yana magana akan munafukai ne sai ta ce annas Allah madaukakin sarki ya faɗi sunansu a wani wuri wa mimman haulakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq waɗannan sune munafikai to Allah ya ce man yaqulu amanna billah nan da yace annas, kun saba jin kalmar annas annas ismul jam'i ne wanda la mufrada lahu min lafzihi jam'i ne na al-insan amma kuma ba jam'i na lafazin al-insan din ba an fahimta amma dai ana nufi jam'i ne na mutane mutane daga biyu uku yayi sama ana ce musu anna ko kaɗan ko masu yawa an fahimta ko duk da cewa ana itlaqin sa akan mutane gaba ɗaya na duniya kul a'udhu bi rabbin na ana kuma yin itlaqin sa akan wani yanki na mutane ko da ba gaba ɗaya ba kamar nan wa minan na, man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wani lokaci kuma ana ikil ana ikilatin sa akan mutum daya alladina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum wannan qala lahumun nas qala lahum insan ne mutum daya ne amma ta aka ce annas saboda ana iya ikilatin sa akan akan daya akan akan wani adadi akan kuma gaba ɗayan mutane amma anan ana nufi daga cikin mutane akwai wani yanki na jama'a an fahimta ko wasu suka ce kalmar annasin nan jam'i na al'insan shi kuma al'insan an ciro shi ne daga daga al'un a gane ko al'un shine shine nutsuwa kamar yadda suka ce wa masu miyar insanu illa li unsihi wa mal qalbu illa annahu yatakallamu sai da an halitta wa annabi adam hawa li yasta'nita biha dan ya samu nutsuwa da ita shi yasa aka sa masa al daga al-uns wasu kuma suka ce a an kawo an ciro ne ba daga al ba daga abin nan al-ina shine wato in kayo abu daga nesa wasara bi ahlihi anata min janibi turinaran ya tsinkayo kenan saboda dan adam a tsaye yake duk sauran halittun Allah a tsinkoye suke dan adam yana tsaye yana iya kayo abu da kanshi ba sai ya miƙe ba a miƙen dama yake tsaye da kar khalaqnal insana fi ahsani taqwim to wannan shine ma'anan al-insan wasu suka ce an sa mata suna al-insan ne minan nisyan daga mantuwa saboda wala qad ahidna ila adama min qablu fa nasiya to wannan nasiyan shine al-insan kuma shine wanda jam'il Eh, abin nan ismul jam'in sa ya zama anna man yaqulu amanna billah wanda yake faɗa da fatar bakinsa cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar da ranar lahira wa ma hum bi mu'minin wannan wawu din haliya ce amma wal hal annahum laysu bi mu'minina haqqan sai dai su ba mu'mine bane na gaskiya duk da cewa sun ce su mu'mine inne ne amma su ba mu'mine bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu bima'ana hum bi jahlihim wa dhannihim annahum yukhadi'una Allah su suna tsammani hakan da suke yin suna yaudarar Allah na fata an fahimta ba wai ma'anarta suna yaudarar Allah sai Allah kuma shine yaudararsu ba a'a su a tsammanin su suna yin haka ne don su yaudari Allah saboda sun ɗauka wato yin hakan da suke yin zai iya sa Allah ma da kansa ba zai iya ganewa ba sun ɗauka za a iya dubin ɗin Allah kamar da za a iya wa mutane shi yasa su saboda wautar su ko a gaban Allah suka tashi a ranar kiyama sai sun yi wannan wautar yawma yab'atuhum Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum ranar da Allah zai tayar da su sai ka ga suna rantsarantsai a gaban Allah kamar yadda nan suke muku rantsarantsai sun ɗauka za su yarda Allah ma suna mata ta sun ɗauka zai yarda za su yaudare shi to haka ne suke tsammani Allah ba zai iya gane menene a cikin zuciyarsu ba shine yufadi'un Allah wallazina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum sai dai a gaskiyar al'amari shine kansu suke yaudara ba Allah ba kuma ba mu'mine ba akwai kira yufadi'un Allah da kuma wa ma yufadi'una duk ma'anar ɗaya ce يخادعون الله والذين آمنوا amanu wa إلا أنفسهم illa anfusahum kawunan su kawai suke yaudara wa يدرون باتا جاني وباتا ma شوى ba سكي ganewa ba ta sani cewa kansu suke yaudara ko kuma su karancin sani yasa suke yin wannan jahilai ne shi yasa a can gaba Allah zai ce musu walakin la ya'lamu ba ta sani duk ilimin munafiki jahili ne duk wanda bai san Allah maɗaukacin sarki ya fi ƙarfin ka masa wayo ba ai jahilin banza ne wannan shine kuma jahilci murakkab alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba Allah ka raba mu da wannan jahilci to kamar yadda muka ce wannan Allah yana magana akan munafukai su waye munafukai munafukai su ne waɗanda Allah zai na azharul iman wa abtanu al-kufr su ne waɗanda suka yi suka bayyana imani su kuma koya kafirci a cikin zukatansu wani yanki ne na mutane waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da su bayan ya yi zuwa madina da bai taɓa samun su ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke zaune a makka ya yi gwagwarmaya da tsantsan kafirai ne don mu kashi biyu ya sani muminai da kafirai shi yasa kai aka saukar da qul ya ayyuhal kafiru a ƙarshe na dinukum wa zai addinin biyu ne kawai ko kafirci ko musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira me yasa ba a samu munafukai a makka ba sai da ba bukatar samun munafukai su tsantsan musulmi da ba a lokacin suna cikin rauni da ka waye yake bukatar sai yayi wani mai musulman za su maka don haka ko ka zaɓi ko ka zaɓi kai imani ka wahala ko ka zaɓi kai kafirci kawai kai ma ka wahalar da masu imani don haka ba katar sai kai munafunci an fahimta ko lokacin kuma kafiran masu bautar gunki ne zalla to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai aka samu mutane kafiran ma yanzu sun kasu kashi biyu sai zama lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina da ana da bane ne al mushrikuna kawai yanzu da yazo ta aka samu ahlul kitab akwai asalin kabilun larabawa tsantsa irin waɗanda suke makka masu bautar gunki ya za same su a madina su ne kabilar au da khazraj waɗannan dukansu larabawa ne tsantsa kuma masu bautar gunki ne kamar yadda shawa suke bautar gunki a makka sannan bayan wannan kuma akwai yahudawa su kuma har kabila uku da banu quraiza da banu nadir da banu kainuka waɗannan yahudawa ne addinin yahudanci ɗaya yake da addinin mushrikai masu bautar gunki ba ɗaya bane akwai bambanci don haka ya samu tsarin aiki da ƙarin girma na gwagwarmaya da mutanen da da san irin su ba bai zauna tare da su ba ko da yana jin labarin su amma bai taba zama tare da su ba yanzu ya zauna ya gwagwarmaya da makwabtaka tare da su to ana nan ana nan da aka zo wato akwai shirye-shiryen da ake yi na cewa wani da ake ce masa Abdullahi ibn ubay ibn salud ana shirye-shiryen cewa zai zama shugaban yana daga cikin manya-manyan mutane a ƙabilun aus da kadiracin duka larabawa suna suna girmama shi sai ake magana akan za a bashi ya zama shugaban madina gaba ɗaya kasan su a wancan lokacin ba a yi gwamna ba a yi shugaban ƙasa ko ce ƙabila da shugabanta amma a ce duka gari ga shugaba ɗaya ba saba irin wannan ba sai ana raɗe raɗin cewa za a zauna a yi tsari na zamantakewa wanda za a bashi ya zama shugaba gaba ɗaya to shi kuma tsabar wato kwaɗayinsa akan wannan ya sa kullum ya zaku akan lokacin da zai zama shugaba gaba ɗaya mai faɗa aji akan dukkan kabilu da suke zaune a birnin madina ana nan sai manzon Allah sallallahu ya zo sai ga ana ta musulunta ana ta binsa sai fahimci cewa siyasarsa ba za ta iya wato haƙarsa ta cimma ruwa ba shi ma sai ya bi guguwar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai samu waɗansu ya ce kun yanzu abin da ya kamata shi ne dole fa mu ma sai mun bi idan ba mu bi ba ma za a bi mana samun nasara akan abin da muka sa a gaba dole sai mun nuna muna tare da jama'a shi ba ruwansa da musulunci waye shiga don ya bauta wa Allah ina jama'a suke bi yace wannan ya zo yana da ya zo ya samu karkuwa haka mu ma ya kamata in je in nuna ina tare da shi saboda shi kansa zai karfafa mu kuma zan ƙara samun jama'a sai zama sai a zaɓe ni sai zama ni ne shugaba gaba ɗaya sai zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce amanna billahi wal yawmil akhir wannan abin da Allah ya faɗa ma'anarsa shine ya zo ya kalmar shahada mun yi imani da Allah shine anan ya kuma yi muhammadu rasulullah shi ne can cikin suratul munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ya zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da Allah kuma ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wa ma hum bi mu'min kai ta ka san da irin waɗannan ba masu imani bane na gaskiya ina fata an fahimta kar ku manta wannan sura mun ce ita ce sura da aka fara saukarwa a ina a Madina don haka wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama gano su ba kuma lokacin ba a bashi sunansu ba bai san su ba Allah ya ce wa min man mimman haulakum min a'rad munafiqun ku yi hankali ku yi taka tsantsan waɗanda suke kewaye da ku nan cikin ƴan ƙauyuka ma fa akwai munafikai maradu ala nisati la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu mun san su to da aka je aka yi yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara ya zama gari kowa ya ga mika masa wuya wannan mutum sai wannan abin ya dame shi shi yana jira akan yanzu a zo a mika wuya a bashi shugaba in ya sai dan san matsayin da zai nada annabi kawai mai wa'azi shi kuma yana shugaba sai ga abin ba ka za a yi ba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama komi shi ne mai faɗa a ji kuma yanzu ba ma a nan ba har kasashen da suke ketare duk ana cikin sunansa ne ya ɗaukaka shi da mutanensa ana ta shiga addinin musulunci wannan abin sai ce ka wannan ya shambace ni ba haka muka yi ba don haka sai ya shirya cewa zai makinci da zagon ƙasa daga ƙarƙashin ƙasa zai rinka cin duk duniyar addini alhali yana ciki da duk waɗannan ayoyi da za ku ji a yanzu za a yi magana akan wannan mutum ne da irin mutanensa ana fahimta ko don haka an same su daga cikin kabilar larabawa an samu da yawa daga cikinsu daga cikin yahudu na waɗannan kabilu guda uku an fahimta an samu kuma waɗansu cikin mutanen da suke kewaye da madina ɗan ƙauyuka waɗanda su ko don zaman lafiyarsu ko don dalilin zaman lafiyarsu ta fuskar tattalin arziki ko ta zamantakewa dole su ma su ce suna yi sun miƙa wuya amma ba addinin ne za su yi ba sai dai su je a dama da su ne to addinin kuma ka san ba a masa irin wannan irin yadda suka ɗauki siyasa kamar yadda yanzu ka san ake siyasa mutum ya ce a dama da kai ta nan in ka gama a yi ba kai cross carpeting ka koma can in ka ga can ba da ci ba ka koma can daga baya ka sake dawowa nan a'a a addinin musulunci ba a wannan sai dai ka tsaya a hanya ɗaya kaɗai to irin wannan tsarin shine abin da suke so su buga a addini ina fata an fahimta to shine Allah ya ce irin waɗannan mutane ne ke zuwa suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minin alhali su ba masu imani bane Allah madaukakin sarki ya kore musu imani saboda wato imani baya zama imani har sai in ya zama da gaske ne har cikin zuci an fahimta ko imani baya tabbata daga baki kadai ƙarƙashin wannan aya al-imamul ya ce wannan aya raddi ne ga wato al wata aƙida ce da suke ganin cewa al'imanu ƙaunin qawlun bil idan ka faɗa da bakin ka so ka zama mumini ko da zuciyarka ba ta yadda ba shi yasa yake cewa imamul qurtubi yace inda imani idan ka faɗa da baki kawai yayi ai Allah ba zai ce waɗannan duk da yake man yaqulu sun faɗa kuma ya ce ma wani bai mu'minin ba sun imani ba ashe imani baya tabbata sai in ya shiga cikin zuciya tukunna duk wanda ya faɗi kalmar imani a bakinsa bai shiga cikin zuciyarsa ba to ba mu'mini wani an fahimta ko su suna kafa hujja da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha aqamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi la ilaha illallah daga sun faɗa sun tsira a su da kuma dukiyarsu sai dai idan wani haƙƙi suka taɓa shi ne mamul kurtubi ya ce wannan hadisi ai baya magana akan irin waɗannan baya magana akan cewa ya nuna cewa imanin na gaskiya ne don mutum ya faɗa a bakinsa idan mutum ya ce ya yi imanin shi kenan ba za a kashe shi ba ko kuma a nan yanzu muna kai a nan bai kashe su ba tunda sun riga sun faɗa amma a wurin Allah imanin ya zama na gaskiya rashin kashe su ya nuna cewa ba su laifi bane ba haka bane baya nufin cewa wato su ba masu laifi bane yukhadi'un Allah wal ladina amanu يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا suna tsammanin kamar suna yaudarar Allah ne da waɗanda suka yi imani wa ma yakhda'una illa anfusahum alhali ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su wa ma yash'urun amma su ba ka fadaka akan haka fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta ne fa zadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu cuta akan waccan cutar wa azabin azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi tana nan wato tana jiran su bima sakamakon karyar da suka kasance suna yi na cewa sun yi imani alhali ba su yi ba to Allah madaukakin sarki ya ce suna neman yaudarar Allah alhali ba Allah suke yaudara ba kawunan su suke ne suke yaudara wannan shine ɗabi'ar munafikai kuma su sun ɗauka idan sun yi hakan har a wurin Allah ma za su fita shi sa Allah ke yukhadi'una Allah wallazina amanu ba wai sun ɗauka a wurin Allah duk abin da suke yi wato sun san da cewa a wurin Allah ma wato ba wai suna yi don su yaudari mu ne bane ko Allah ma da kansa suna so su yaudare shi an fahimta ku wa ma yarda'una illa anfusahum sai dai ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu su wa ma shuru Allah ya ce su ne wato ba ta sani sai da hin marar a cikin zukatansu akwai cuta wata irin cuta shine marar qalb cutar zuci cutar zuciya ta munafanci yana ɗaya daga cikin mafi girman cuta Allah ka raba da wannan cuta wannan almarafin waɗansu magabata suka ce ne ashak wannan shakka Allah ce fahum fi raibihim yataraddadu wannan shakkar da suke da ita da Allah ce mu'mine kuma ba su da shi zalikal kitabu la raib to su kuma suna da wannan cutar ta shakka saboda wannan cutar din akwai ta ba imani innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu to su wannan shakkar shine fi qulubihim maram. fi qulubihim shakkun kenan fa zadahumullahu shakkan ila shakki sai Allah ya kara musu wata shakka sai zama su sun ɗauka wannan abun ka ima musulunci ma gaskiya ne in ba su taɓa sakankancewa ba walahum azabun alim bima kanu yakzibun nan abin da zamu tambaya shine me yasa suna da ciwo kuma sai Allah ya kara musu yawan abin da ya ba su lafiya su warke daidai da abin da muka karanta jiya ne ana fahimta ko da Allah ce khatama Allahu ala qulubihim da suka yi kafirci sai Allah ya toshe zukatun sai ba za su iya imani ba su ma waɗannan suna da ciwo sai Allah ya kara musu wannan shine aljaza'u min jinsil amal yadda kai haka Allah bai maka me yasa Allah ya musu haka Allah ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun muna juya zukatansu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra mun jiya zuciyarsu ba za su sake ba za su iya hankalta su gane su karba ba mun juya idan duransu ba za su iya ganin gaskiya ba an gane ko Allah ya ce kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda tun a farko suka ki kaga su suka jawo da suka ki sai Allah ya toshe zuciyarsu sai ba za su taba karba ba sai Allah ya rufe idan sai ba za su taba gani ba an fahimta ko to wannan shine ma'anar suna da cuta sai Allah ya kara musu cutar wannan ya nuna hadarin da munafunci ke da shi kuma ya nuna hadarin wato yin fito na fito da Allah idan ka yi sai Allah ya barka sai ya kara maka shine ma'anar wa umli lahum inna kaydi matin Allah karba mu da wannan ciwo walahum azabun alim bima kanu yakribun kuma suna da azaba mai radadi sakamakon karyar da suke suna yin karya wa Allah kazabullaha wa rasula sun yi wa Allah karya kuma sun yi wa mu'minai karya an gane ko to wannan karyar da suka yi ta sa Allah ya tanadar musu da azaba mai raɗaɗi wa idza qila lahum wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi

kana iya gyara ba sai ka kama sunan wani ba wannan babban laifi ne da ya yafi kowanne girma shi da na munafunci amma duk Al-ƙur'ani har ka kare ba za ka ji sunan abdullahi ibn ubay ibn salul ba sai dai a fasi alamar ka me fa'idar da kake cikin wannan na farko shine kai gaskiyar kake so ka koyar ba wani ne kake so ka bata in particular ba na biyu idan barna ne wani yake aga shi kadai ne mai barnan ba in ka faɗi sunansa sai zama kamar shi ne kadai idan wani yana in wani yana da irin wannan laifin ba zai dauka da shi ake yi ba zai je ana tamore ne da wancan kadai ake yi shi yasa Allah sai ce wa minan nasi daga cikin mutane don haka idan kai ma mutum ne sai ka tsaya ka ji abin da za a faɗa ya shafe ka amma an ce akwai wani yayi kaza sai ka ce wannan ya shafi wani ne ban ni ina fata mun fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyarci da wannan tarbiyya ta Allah ta alqur'ani galibi in an yi laifi ko ya san wane ne yayi sai zai ce ma balu aqwamin kaza me yasa mun mutane ne suke kaza me yasa mun mutane suke kaza Ba ka kai ma idan ka zo ka fi damuwa da faɗar laifin sama da damuwa da faɗar wanda ya laifin kama suna ba a yin sa sai inda ya zama dole amma in ya zama kullum a cikin maganar ka kama suna kake yi to za ka tsallake fa'ida da yawa kuma ka rabu da wato hanyar usulubi na alkur'ani na karantarwa kuma zai sa yadda ake kake tamfirin mutane da karba ya fi yawa sama da yadda kake sa a karba ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين wannan ya nuna mana ba dukkan mai magana ne ya faɗi gaskiya ba in da a ce duk abin da mutum ya faɗa shi ne gaskiya yi da duniyar nan ta ƙari ba wanda ya fi yawan magana da yawan surutu a kan faɗar cewa shi yake daidai kamar shaidan kamar fir'auna mutumin da ya fi kowa farna shi ya fi kowa yabon cewa shi yana daidai shi yasa za su riƙa cewa mun yi imani don haka karkarin ka auna mutum da abin da ya faɗa ka auna shi da menene aikinsa da Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ba an ce aminu billahi wa yawmil akhir ba ba muna yi da mun samu aljanna ba sai Allah ya ce amma wa ma hum bi mu'minin wa ma hum bi mu'minina maganar su ce ta sa ko aikin su aikin su ne ta suka zama ma hum bi mu'minin da ka kai aiki ya nuna kai mu'mini ba kai ba kai yawan ba yawan surutu ba mutum yana iya cewa shi mu'mini ne alhali ba haka ne. an fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce ashe mutum yana iya zama yana faɗan kalmar la ilaha illallah amma shi kafin ne ba kawai daga mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah sai ka ce a ai da mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah shikenan a'a sai aikinsa ya gaskata la ilaha illallah amanna billahi wa bil yawmil akhir ba la ilaha illallah bane a can gaba kuma akwai muhammadu rasulullah a wajen me nashhadu innaka la rasulullah don haka sun haɗa amma kalmar shahada ba ta sa ita kaɗanta ta sa su zama musulmi ba saboda Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billah ba kawai yin sallah sai ke sa ka zama musulmi ba sai kana da imani na gaskiya sai ka haɗa kuma sauran abubuwan da aka faɗa na aiki To haka shi ma a nan a ɗan zalla ba shi ke nuna yana da imani ba sai mutum ya zama aikace yana da imani wa ma bi mu'mini yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum suna neman yardarar Allah kuma suna neman yaudarar waɗanda suka yi imani wannan shine tabi'ar munafiki tabi'ar munafiki ita ce yaudara duk mutum mai yawan yaudara abin da ya san da cewa ba shi bane a cikin zuciyarka kuma irin ka faɗa yana so kai kuma ka yarda to wannan ɗabi'a ce ta munafunci yukhadi'una Allah wallazina amanu mafi munin yaudara shine mutum ya ji kamar zai iya yaudarar Allah <coughs> kuma illar yaudara ita ce tun kana yaudarar mutane su ba su yarda ba kana gani kamar sun yarda har za ka zo ka fara jin kamar za ka iya yaudarar Allah ma ai munafukai da mutane suka fara daga ba suka yaudari Allah ai suna gani kamar za su iya yaudarar Allah Allah kuma ba a yaudarar mutanen ma ba a yaudara su suna gani amma kawai mutane za su iya baka shiru kai ta yin abinka amma akwai ranar kin dillanci wa ma yafda'una illa anfusahum wa ma yashuru fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta ashe akwai cutar da likita baya iya gani inda za a ɗauki munafiki a kai shi asibiti a je a kawo a je a kawo cardiologist zai duba zai ga wannan cutar akwai cutar da ba a iya maganinta a nan duniya ba maganinta sai alqur'ani cutar munafunci yana ciki cutar biya tana ciki cutar hasada tana ciki duk wata cuta da take cikin zuciya wanda mutum a fuska ba a gani a tufafinsa ba a gani sai dai a aikinsa Allah karba mu da wannan cuta fa'ida ta gaba ita ce ashe in mutum yana da irin wannan cuta mai muni to sai Allah ya kara masa cutar idan Allah bai mutaka ka da shiriya ba sai Allah ya kara durmuyar da kai a cikin fada don haka kar ma ka jawo wa kanka cutar balle ne bayan ka zo Allah ya kara maka sannan bayan wannan kuma walahum azabun alimun bima kanu yakzibun suna da azaba mai radadi sakamakon abin da suka kasance suna yi na ƙarya sun yi wa Allah ƙarya sun yi wa mutane ƙarya wanda ya nuna illar da ƙarya take da ita tun kana yin ƙarya wa kanka har ka zo kana yin ƙarya wa wani har kai ƙarya wa wata har kai ƙarya wa wasu har kuma ka rika ji cewa Allah ma za ka iya masa ƙarya wa lahum azabun alimun bima kanu yakribun karya kuma tana sa a yi azaba mai radadi Allah ka tsare mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh